ga zikirin shekara daga Bauchi a gidan Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi. Za mu da Allah ya gafarta musu. Ah, mun samu labari cewa ita gwamnatin tarayya ta yi magana a kai gwamnatin jiha da kwamishinan 'yan sanda sun yi magana cewa ana mai da hankali akan neman waɗanda suka yi wannan mummunan aiki a gurfatar da su gaban hukuma to Allah ya bayyana su kuma Allah ya ba da ikon hukunta su muna kira ga 'yan uwa ga baki ɗaya a kwantar da hankali a yi haƙuri kada a ɗauki matakin ramuwa wa ɗauki doka a hannu a bar jami'an tsaro da hukumomi su yi su a ci gaba da addu'a Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya wa'annan da suke tasowa Allah ya kawo mana ƙarshen su haka kuma garshen karatu insha Allah ku zami addu'a ga babanmu Malam Ahmed Joda wanda ya rasu cikin 'yan kwanakin nan na san ko shekaran jiya ne aka binne shi a Yola ah, aminin Ciroma ne kuma can muna kananan yara muke tare da shi har Allah ya ɗauki ransa mun yi rashi ƙasa ta yi rashi mun yi rashi Allah ya gafarta masa to eh, muna cikin har yanzu manzilar huluk a cikin madarij kuma karatu da muka fara wancan makon mun yi magana a kan cewa malam ya ce idan an zalunci mutum yana da mashadi guda goma abubuwa da zai duba guda goma wanda za su taimaka masa a wajen kusanci da Allah akan yadda ya karbi wannan zalunci da aka yi masa an yi mashadi na farko shine mashadin gadara. Eh, aiwa wanda ya zalunce ka uzurin sanin cewa Allah ne ya kaddara ba dan Allah ya nufa ba da wannan abun ba zai faru ba da mashadin haƙuri an yi magana falalarsa da cewa nasara na tare da wanda ya hakuri? da mashadin afwa da yafiya da jurewa da mashadin yadda sannan muka zo mashadin ihsani kamar yadda Allah yake cewa idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid so saboda wahalar wannan shi kansa kun ce ma yulqaha illa alladhina sabaru wa yulqaha illa dhu hazzin azim to madan ya bamu waɗansu haske akan yadda za mu iya danne zuciya mai kyautata wanda ya zalunce mu kuma cikin mafi ƙarfin taimako shine duban wannan ƙadiyya ta sakamako na lada da alhaki a ranar lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da haƙƙi na dan uwansa a kansa ya kokari ya fita daga wannan haƙƙin kafin Allah ya kai ku ranar da babu zinare babu azurfa sai lada da zunubi shine currency a ranar lahira duk wanda kake bin sa bashi a ranar ba naira zai biya ka ko miliyan wanda ya kwace maka gonarka ko gidanka ko dukiyarka ba dala zai baka bako naira lada zai ɗauko zunzurutunsa ya ɗora maka kan mizani in yana da shi idan ba shi da shi ka za a ɗiba a ji a ɗora masa shine ne biya to idan mutum ya tuno wannan ya ga cewa ashe wanda ya zalunce shi ajiyar lada ya kai masa zai karba a ran da yake da bukata sai ga ai kyautata masa ba abin haushi bane sai kyautata masa to a mashhadu sadis abun dubawa na shida shine mashhadu salama wa birrul qalbi shine mashhadin aminci da nagartar zuciya وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاك حلاوته wannan kuma mashhadi ne wanda yake wato ɗaukakakke ga wanda ya san shi kuma ya ɗanɗana zaƙinsa wa huwa Allah ya shigal kalbahu basirrahu bima na lahu min al'ada wa talabil usuli ila jarki tsarihi wa shifa'i nafsihi shine mutum kada ya shagantar da kansa da zuciyarsa da abin da yake eh, tunaninsa a kan abin da aka yi masa na cutarwa. An riga an yi maka, cuta ce an cuce ka. In ɓata suna ne an ɓata maka suna, in duka ne an dake ka, in ƙwace ne an ƙwace maka. To, ka tsaya kana damun kanka a kai ɓata lokacinka. Ba za ka warware wani abu ba, ko ba haka ba? kuma ka tsaya kana tunanin yaya za ka rama yaya za ka rama yaya za ka wato yanzu in mutum ya mare ka misali a ce ma ka je ka rama shin da ka rama ya ɗauke zafin mara ne maka bai ɗauke ba mutum ya zagi iyayenka ka ji zafi sai ka je ka zagi iyayensa to a sa shi ma ya ji zafi amma jin zafin nan da ya yi ya ɗauke maka kai jin zafin iyayenka da aka riga aka maka har abada a riga saboda haka ɗaukar lokacinka kana damuwa akan abin da ya wuce ko ka dinga tunanin yaya za ka rama wato ka shagaltar da zuciyarka daga abin da ya fi mata amfani ya fata ka je ka yi sallah ka je ka karatun qur'ani ka je ka yi zikiri ka je ka aikin alhari ya fi maka amfani da ka zauna kana ta tunani akan abin da aka maka cutarwa kuma shi yasa yanzu kamar turawa da kuma yara na wannan da ba su dauki wannan hanyar ba sai ka ji cewa yaro ya shiga cikin depression an fara zuwa wajen likita an fara kawo magunguna saboda mutum ya zauna abin da ya faru ya riga ya faru amma ka zauna kana ta tunani yanzu ni aka yi wannan ni aka cuce ni ni an yi kaza kullum ka tuno bakin ciki kullum ka tuno bacin rai ka kasa yin komai shi ake mutum ya shiga cikin depression to ashe eh, in ka san wannan ka san cewa idan ka daina shagaltar da zuciyarka akan abin da aka yi maka na cutarwa ka samu assalama ka samu kubuta kuma ka samu eh, wato eh, nagarta ta zuciya ya ce bari farrigo kalbahu min dalik a ya kubutar da zuciyarsa daga wannan ya yaye wannan daga cikin zuciyarsa wa yara anna salamatahu wa birrahu wa khuluwahu minhu anfa'u lahu wa aladhu wa atyab ya ga cewa kubutarsa daga wannan da wato eh, eh, da mantawa da wannan ya fi masa amfani kuma ya fi masa daɗi akan a rayuwarsa wa a'awanu ala misalihihi kuma ya fi taimaka masa akan maslahohinsa فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه ita zuciya idan ta shagalta da wani abu to abin da ya fi mata amfani ya fi mata muhimmanci sai ya kubuce mata ai Allah ya ce ma ja'alallahu li rajulin min qalbihi min qalbihi fi jawfi Allah bai sa wa mutum zuciya biyu a cikin kirjinsa ba ko sallah kake ka ce Allahu akbar kana tunanin bal babu yadda za a kana tunanin bal hankali kana gaba na, na, kan Allah ɗaya ne ɗayan biyu ne ko mm. ko dai Allah ne a zuciyarka ko bal amma ba za ka hada ka ce kana tunanin bal amma ka ce ai kana kana tsoron Allah a cikin sallar ka ba ba zai yi ba ko ba haka ba mm. in an ne maka magana ga mutum ya ne maka magana ko kunna ka kana ji amma zuciyarka na wani waje wala ba ka ji ko ba ka ba ka zauna ka yi shiru ka yi zugun a yi magana a yi magana a yi magana Kunnan ya ji fa amma hankali bai ɗauka ba saboda mai zuciyar tana waje to haka idan zuciya ta zauna tana tunanin an zalunce ta tana ta tunowa tana bakin ciki to ba za ta samu yin waɗansu ayyuka ba na zikiri na salati na, aikin alkhairi tunanin ma rayuwar kama abin da zai amfane ka sai ka zama ka shagala ka ɓata lokacin abin da ya riga ya wuce fa eh, shi ne yake cewa fa ya kunu bidhalika Magunan sai mutum ya zama a nan ya zama an masa an masa guban an masa wato kamunga shine ya zama ya yi losing kamar ya yi ciniki ya zama ya yi hasara ya rasa shi bai yi gaba ba ya sama abin zai amfaninsa kuma ya damu akan abin da ya riga ya ya shi to um, uh, kana da mako ya riga ya faru war rashidu la yarda bi wanda yake shirye ko ba da wannan wa yarahu min tasarrufati safi sai ga wannan gaskiya yana cikin tasarrufi na safihi mara hankali wawa mai hankali sai ga wanda yake da hankali bai kamata ya tsaya yana ɓata lokacinsa akan wannan ba to sai mashadi na bakwai shine mashhadul amna wato mashari na aminci peace fa in idha taraka al-muqabalati muqabalati wal intiqam amina ma huwa sharrun min dhalik idan mutum ya bar muƙabala, ya bar ramuwa in an masa to sai ya kuce daga abin da fi wannan sharri wa idan taqama waƙa al-khawf wala bud idan kuma ya rama to tsoro sai ya afko masa kuma wannan babu makawa ha ah, to mutum ne misali ya sare ka da wuka ka warke sai ka je ka same shi sai ka je sai ka sare shi shi ma da rama kai fa amma idan ka je ka kwanta anya za ka iya kwanciya ba kana da cewa zai sake dawa ba ko ba haka ba ya yi maka shi ya maka amma in ka rama ka fada cikin tsoro cewa mutumin nan ba zai iya sake dawowa ya sake afam so shi dama ne. ya ce to ka saboda ka eh, za ka samu wannan tsoron fa inna zalika yazra'ul adawa kuma wannan shi yake shuka kiyayya da adawa an yi maka karama ya yi maka karama to kiyayya ta shiga wal aqil la ya'manu adubahu walau kana haƙira shi kuwa mai hankali baya amincewa da makiyansa ko da makiyan nan wato karami ne dan kaskanci kuma kuda dan kankani ne mai rauni in dai an ce maki ne to ba ka samun kwanciyar hankali aka ce wannan makin ka in kana da hankali fa kam min haqirin arja adu wa ulkabiya makiya nawa ne ana ganin su wulaƙantattu ƙanana amma suka zo suka wato kayar da eh, ko suka halaka makiyansu manya da bahaushe ke cewa mai ɗan hakin da karena ko kana ganin maki yana gansa karami ne karami ne sai ya maka babban illa to saka maki ba a raina shi fa idza gafara wa lam yantaqim wa lam yuqabil amina amina eh, amina eh, Uh, min tawallujil adawati aw ziyada da ziyadatiha to idan ku ya gafara bai rama ba bai fuskance shi ba to sai ya aminta daga haifar da kiyayya ko kuma karuwarta in da makiyinka ne to kiyayya ta tsaya inda Ya yi shi kenan idan kuwa ka tashi ka rama to sai kiyayya ta karu ko kuma in da ba kiyayya ba ce sai ta haifu. wala budda anna afahu wa hilmahu wa safahu yaksiru anhu shaukata adubihi kuma babu shi babu babu wata makaba idan mutum ya afuwa ya jure ya yafiya wannan yana karya wato kaifin kiyayya wa ya uh, uh, wa kufu min garbihi wato yana yana ije kaifinsa wa ya kisal intiqam kuma yana wato zama opposite yana juya ramuwa wato babu zancen ramuwa ya zama ka samu akasin abin za ka samu idan ka yi ramuwa walbaki ushahidun bi zalika aidan wannan kuma a rayuwar mu muna gani kullum cewa mutum idan ya maka abu karama ba kai shi mutum da kansa mamaki yake ya ce ki abin da ne masa amma bai ce komai ba to kiyayya tana raguwa kiyayya tana raguwa eh, idan mutum ya yi afuwa mashadi na takwas mashadul jihad mashadi na jihadi huwa an yashhad tawallu da adan nasi lahu an jihadi fi sabilillah shine mutum ya tsaya ya duba cewa abin da ya sa mutane suka cuce shi saboda shi ya tsaya ya dage yana aiki akan tafarkin Allah wannan musamman mutumin da aka yaƙe shi ko aka cuce shi akan ya tsaya akan addini ko akan shi musulmi ne ko akan ya faɗi gaskiya ko akan ya ce a adalci ko akan ya ce taimaki wanda aka zalunci duk wannan jihadi ne fi layi. sai zama akan wannan jihadi fi layi aka cuce ka to sai ka kalli wannan wa amrihim bil maaruf cewa dan ya umarci mutane ya ce ku aikata abin da yake kyakkyawa suka cutar da shi wa nahim anil munkar ko kuma dan ya umarci ya hana su su aikata mummunan aiki sai suka cutar da shi duk wannan jihadi ne fi sabilillah dan saboda Allah ya ce wata kuminkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar a cikin ku a samu mutane wa'anda suke kira zuwa alkhairi suke umarni da ma'rufi suke hani kamar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah amru bil ma'rufi da nahyin munkari jihadi ne duk sanda zaka yi umarni da ma'ruf ka ce ayi kaza ko kada ayi kaza mummuna to za a yage ka to wannan cutar da aka yi maka saboda wannan wai kamata dinin lahi da tsaida addinin Allah wa ila'i kalimati da rawa kalmar Allah to idan ka duba cewa wannan an yi maka a kan hanyar jihadi fi sabilillahi zai taimake ka ɗaukan cutar da aka yi maka وصاحب هذا المقام minhu اشترى قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن. To wanda kuwa yake mukamin jihadi Allah subhanahu wata'ala ya sayi ransa ya sayi dukiyarsa ya sayi mutuncinsa da abin da ya fi girma na lada wato aljanna Allah ya riga ya saya in an kashe ka fi sabilillahi dama Allah ya ra. in an kwace maka dukiya an kore ka ko wani mukami fi sabilillahi dama Allah ya sayi wannan in an ci mutuncinka an wulakanta ka dama Allah ya sayi mutuncin saboda me inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum bi anna lahum aljanna Allah ya sayi rayukan mu'mine daga wajensu ya ba su me aljanna saboda ka duk wannan abin da aka maka sai ka ce ai dama wannan abin da aka yi mun dama ba ba dama Allah ya riga ya saya tun da san da ka ɗauki hanyar tafarkin Allah to ka sayar wa Allah da ranka ka sayar masa dukiyarka ka sayar masa da mutuncinka duk sanda aka taba maka mutunci ko dukiyarka ko kuɗinka dama ba naka ba ne, ka riga ka sayar wa Allah ka san abin da kuma ka sayar da shi ka sayi aljanna saboda wanda ya taba dama ba kayan ke taba ba an gane yanzu ka wa da mutum mota wani ya fasa mota ina ruwanka ya sai maka ya biya <laughs> ko ba haka ba ka sayar da gida ka zo ka ga yara suna wasa kofa gidan kai ku bar mu kofar kofa gidanka ne ka sayar ka haka tafiya kan hanya Allah cike da dukiyarka da rayuwarka da mutuncinka ka riga ka sayar wa Allah su saka dan an taba su sai ka ga to ai wannan dama na riga na sai wa Allah kuma Allah ya saya da aljanna to yace um, فليسلم فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها to tunda Allah ya sayar to sai ka sallama masa don ka cancanci ladan Allah ya riga ya sayi dukiyarka ya sayi mutuncinka to an taɓa maka mutuncinka ka je kana yaƙi a kare mutuncinka to ashe baka sayar ba ko ba haka ba an gane magana da yin mm. idan har ka sayar in har ka sayar to sai ka karɓi kuɗi to sai ka sallama ko ba ka ba in ka karɓi aljannan nan da Allah ya maka alƙawari to sai ka sallama wannan dan an mutuncin ka shikenan ba komai ka sallama saboda dama ba naka bane ka sai ba Allah subhanahu wataala shi kuma wanda ya taɓa wannan mutuncin kayan Allah ya taɓa sai ka bar shi da ubangijin an gane hikima. in ka sayo mutum da mota sai wani ya fasa masa mota da shi da mai mota ko kai faruwanka to mutuncinka wanda ya ci maka mutunci ko ya taɓa dukiyarka ko ya taɓa rayuwarka dan ka tsaya akan akan hanyar Allah faruwanka da shi kai dai ka wa Allah ka karɓa aljanna shi kuma tsakaninsa da ubangiji in yasha sha yu'adhibu wa in yasha ya fillan wannan kuma wannan ubangi wannan eh, ya fillan man yasha wa ya man yasha wannan kuma na ubangiji to eh, ya ce sai ka miƙa tun da ka sayar sai ka miƙa abin da ka sayar ka miƙa masa hajarsa fala haqqa lahu alaman azahu ba shi da wani haƙƙi akan wanda ya cuce shi duk wanda yake aiki akan alhanya Allah wani ya cuce ka akan wannan ba ka da wani haƙƙi saboda wannan cutarwa da aka maka a cikin dukiyarka ko cikin eh, mutuncinka ko cikin rayuwarka ko cikin lafiyarka dama an cuce ka ne a cikin abin da ka riga ka sayar ka sayar wa Allah ka karɓi lada sa kai baka da haƙƙi wannan haƙƙin Allah ne sai ka bar wa Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko sai ce eh, wala she alahu kibalahu ba shi da wani abu da zai fuskanci shi da shi in kana qadira dhiya bi akti hada tabi hada hada tabi in dai har ya yadda da cewa ya kulla wannan cinikin fa innahu qad wajaba ajruhu ala Allah wannan ladansa ya wajaba wajen Allah subhanahu wataala wa hadha thabitun bin nassi wa ijma'i sahabati radiyallahu Anhu, wannan ya tabbata da nassi da ijma'in sahabbai radiyallahu anhum wa li hada mana an-nabiy sallallahu alaihi wa al-muhajirina min sukna makkata a'azzaha Allah ولم يرد على أحد منهم جاره ولا ماله الذي أخذه الكفار shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kacange muhajirai daga waɗanda suke zaune a maka na mushrikai waɗanda suka kore su suka fitar da su daga gidansu suka tafi madina da aka dawo manzon Allah ya hana su je su nemi gidansu su kwata ko dukiyar da aka kwace musu gashi an ci yaki ka ga mutumin da ya kwace dukiya ga dukiyar ka ce kana gani a hannunsa manzo Allah ce ba za ka ba saboda me san da aka kore ka ka bar gidan nan ka tafi madinan nan kai hijira ka riga ka tafi wajen Allah Allah ya baka aljanna akan wannan abin da aka yi maka sai dai in kana so ka dawo ka warware wannan alkawarin wannan cinikin ka ba Allah da aljannarsa ka karɓi gidanka a duniya an gane hikima sai ce ba za ku yi ba kun riga kun yi an kore ku alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin ila an yaqulu rabbuna Allah ko an fitar da ku daga gidanku don ku ce rabbuna Allah kuma Allah ya saka muku da aljanna magana ta kare ba ku ba zancen ka dawo ka ce ina son gidana sai dai in ka yadda ka mayar wa Allah da aljannarsa a baka gidan kashi sama zalla sallallahu sama ya hana su ah, walam yadhum ah, walam yudham minhum diyata man qataluhu fi sabilillah haka kuma bai ce wa mushrikan maka su biya diyar waɗanda suka kashe a cikin musulma. kaga da ba don wani cinikin ba da aka ci su da yaƙi sai ce to ka kashe wani ka kashe wani ka kashe wani ka biya diya ko ba haka ba to amma ba ce a biya diya ba saboda wanda aka kashe din nan dama ya riga ya sayar wa Allah da ransa saka babu zancen diya kaga wannan shine tabbacin nasi akan wannan wannan ma azama siddiq radiyallahu anhu ala tarmini ahli ridda ma atlafuhu min nufusil muslimin wa amwalihim lokacin da abubakar siddiq radiyallahu anhu ya nemi ya sa wato ahalin ridda wanda suka ridda wanda ya yaka daga baya eh, ya nemi ya sa su lalle su biya diyar musulmi da suka kashe da dukiyarsu da suka lalata a wannan lokacin su biya da lahu umar ibn khattab sai umar ibn khattab radiyallahu anhu ce masa li mashhadin min as-sahabati radiyallahu anhu. a gaban sahabbai eh, radiyallahu anhum yace cirka dima'un wa amwalun zahabat fillahi wa ujuruha ala Allah yace wannan su wa'annan jinnai ne da dukiyoyi da suka tafi a cikin tafarkin Allah subhanahu ta'ala kuma ladansu yana wajen Allah kaga wato ashe idan mutum aka kashe shi ya fice yaki, ko aka kona masa dukiya dan ana jihadi ba a cewa biya diya saboda ran da aka ɗauka dama rai ne wanda Allah ya saya kuma Allah ya biya da aljanna shi ko wanda ya ɗauki ran sai a bar shi da ubangiji ba a biyan diya in ko aka ce za a biya diya to an fanshe shi an fanshi wannan aljannar kenan an fasa aljanna da aka bayar to haka idan mutum ah, ah, ya ce shi ne ce ah, wala diyata li shahidin babu diya ga shahidi baya karɓa diya ya riga ya shahada ya tafi aljanna saboda manzo Allah yake cewa Allah yake cewa kada ku ce musu amwat ko bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna suna nan wajen ubangijin su a raye ana arziki saka ba in mutum ya shahada ba a cewa biya diya a wajen yaki yace eh, yace fa asfaka sahabatu ala qawli umar wa ko alayhi siddiq umar ya faɗi wannan sai sahabbai suka caccaru akan wannan magana sun yadda cewa haka ne wannan shine daidai kuma sai na bakar siddiq ya yadda da wannan faman kama lillahi hatta udiya fillahi harrama alaihi injika duk wanda ya tsaya saboda Allah aka cuce shi saboda Allah to an haramta masa ramuwa haramta masa ramuwa kama kala lukman libnihi kamar yadda lukman ce ta ɗansa. wa amur bil ma'rufi wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min al umur kai umarni da ma'rufi kai hani da munkari sannan me wasbir ala ma asabak kai haƙuri akan duk abin da zai shafe ka saboda dole shafe ka dole in za ka yi amurka dole in za ka musamman in mutane da iko dole in za ka ce musu ka yi gaskiya ka bar munkari to dole ko za su ta saba ka to wajibi a kanka haƙuri ramuwa kuma haramun saboda in dukiyarka aka taɓa in mutuncinka aka taɓa in ranka aka taɓa daga ran da ka ɗauki wannan hanyar dama ka sayarwa Allah kuma Allah ya biya ka za ka baka da sauran claim a kansu mashadu chase na tara mashadu ni'ima mutum ya duba ni'ima idan an zalunce shi wa zalika min wujuh wannan kuwa ana duba shi ta fuskoki daban-daban ahaduha na farko an yashhada ni'matallahi alaihi fi an ja'alahu mazluman يرتكب النسر ولم يجعله ظالما يرتكب المقت والأخذ farkon abin da za ka gode wa Allah in an zalunce ka shine ka duba ni'imar da Allah ya maka da yasa kai aka zalunta kana sauraron taimako daga wajen Allah ba kai ne kai zalunci kana sauraron azaba da danka daga wajen ubangiji an gani? da Allah ya ga dama da ya sa kai ne a zalimi in kai zalunci in ka kwanta lahira mai kake jira Allah ya danke ka yi maka azaba idan ku kai aka zalunta fa kana kana mai kake jira Allah ya taimake ka hmm. saboda haka ni'ima ce babban ni'ima ce Allah ya sa in dai har za a yi zalunci to Allah ya sa kai aka zalunta ba kai ke zalunci ba in ka ga wannan zai ce maki ka falo khuyral aqid bainal halataini wala budda min ihdahuma laqtara an yakuna mazluma da za a ba mai hankali zabi kafin a aikata Allah ya ce to za a yi zalunci ina so ka zaba hmm. ka yadda kai ka zama azzalimi da baka iko ka zalunci wani ko ka yadda kai ka zama kai aka zalunta mai hankali mai zai zaba a zalunce shi mm. sai ka shi an zalunce ka in kai wannan tunanin sai ya taimake ka wajen ɗauka karka ka tsaya ramuwa saboda abin da kake fara gani shine wancan mutumin Allah ya kaddara masa zama azzalimi kuma ka san irin azabar da Allah ya mm. tadi masa kan wannan zalunci mm. kai kuma Allah ya kaddara baka ji ba baka gani ba aka zalunce ka baka san abin da Allah ya tanada maka na taimako da nasara da ɗaukaka albarkacin wannan zaluncin da ka kaga wannan shi ma zai taimake ka wajen fuskantar an zalunce ka wa minha an yashhada ni'matallahi alaihi fi takfir bi dhalika min khatayahu kuma ya duba ni'imar da Allah ya masa ta biyu kenan duba ni'imar da Allah ya masa na kankare rufe laifuffukansa da wannan kankare zunubansa da wannan zalincin musiba ce Allah ya dora maka kamar da manzala sun ce in je abu ya same ka to ko dai a kankare maka zunubi ko a kara maka lada ko ta dauka ta biyu sai ka ya duba wannan fa innahu ma asaba al-mu'mina min hammin wala gammin wala adan illa kaffara Allahu bihi min khataya babu wani abin da yake samun mumini na damuwa da bakin ciki da cutarwa sai Allah ya kankare masa wani abu na zunubansa da wannan wannan musibar فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه منه أدواء الخطايا والذنوب zaka a ce hakika wannan musibar ta same ka magani ne Allah ya baka wanda da shi zai fitar maka da cututtuka na zunubi daga jikinka magani ne mai ɗaci ka sha saboda ka samu lafiya zunubi ne a kanka sai Allah ya ɗanɗana maka wannan cutarwa da wannan bakin ciki da wannan ɓacin ran shi ne a matsayin maganin nan mai ɗaci wanda idan ka haƙura ka sha sai ka warke an gane Sauraka in an zalunce ka ka duba wannan wa man radiya an yalƙa Allah bi adwa'ihi kullaha وأسقامه ولم يداوه في الدنيا بدواء يجب له الشفاء فهو مقبون سفيه wanda ko ya yadda ya yadda cewa shi ya yadda ya je ya fuskanci Allah da cututtukan da suke jikinsa na zunubi da na laifuffuka ba tare da ya nemi waraka ba a duniya ya ce ya yadda Allah kada ya dora masa bakin ciki ko bacin rai a bar shi da zunuban kar akan kare masa ya gamu da Allah da su to wanda ya da wannan to ya zama wani mutum wanda yake wawa safihi magbun wanda yake ya hasara a cikin cinikinsa ba riba fa'ad al laka ka kajawa'il kari min at-tabib al-mushfiq alayka cutar da dan adam yake maka kamar magani ne mai daci wanda baka so amma wanda ya baka likita ne mai son ka hmm. likita ne yake son ya warkar da kai sai ya ɗauka yanzu uwa tana son ɗanta ai haka za ta ɗauki magani mai ɗaci yana ciwo ko hmm, hmm, ta danne shi yana kuka ta zuba masa ba ta ƙi shi ba ko saboda tana son sa ta bashi in ba a bashi wannan ba ba zai warke ba to shi ne wannan abin da Allah yake mana yana son ka yana so ya kankare maka zunubi sai ya ɗauko wani mujirimi a zalimi sai ya zalunce ka kai bakin ciki kai tashin hankali kai damuwa wannan bakin ciki idan ka haƙura shine kankarar wannan zunubi shine wannan maganin da Allah ya baka dan yana son ka ba dai na ka ba da Allah ka yake da ya sa kai ne a zalimi? an gane ko da ka yake da kai ne a zalimi? in dai kaga kai kai aka zalunta to kai Allah yake so wanda ya zalunci shi Allah yake ki saboda shi dora masa zurbi yayi kai kuma kankare maka yi yace fala tanzur ila karahati dawa wa man kana ala yadayhi in an ɗauki magani za a baka mai ɗaci kada ka tsaya kana kallon ɗacin maganin kada ka tsaya kana kallon wanda yake baka maganin wanzuru ila shafaqati tabibi rakaba ulaka a a'a ka duba wato kaunar likitan da ya rubuta maka wannan maganin likita ne yake sanka sai ya ba da magani ya ce a bashi amma maganin na da daci in ka ce za ka dacin maganin nan ba za ka sha ba ko ka kalli wanda ya baka maganin nan ka dinga jin haushinsa amma in ka kalli cewa likita ne ya bada wannan dan saboda ka warke ba ruwanka da wannan ba ruwanka da dacin ba ruwanka da mai bayarwa zaka ba ruwanka da zalunci da aka yi maka ba ruwanka da wanda ya zalunce ka abin da kawai Allah ya ciro maka wani abu wanda zai kan kare maka zurfin Allah na gode maka ashe sai kai godiya an zalunce ka kaga ci gaba da karatun wancan makon da ake cewa shari'a da ganin kamar sabanin hankali abin da tike da ke ganin abubuwa an gaskiya kai kai karatu sai ka ga ashe ba haka abin nan yake ba abin da yake kai ganin sa mummuna hmm. ba shine ba hmm. a sa an ku shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum na'am to yace eh, eh, wa minha haka dai a cikin duba wannan ni'imomi an tashhada kauna tilkal baliyati ahwana wa ashala min gairiha shine ka duba ka ga wannan abin da aka aka ibtila da Allah ya maka sai ka ga ai ya fi rauni ya fi sauƙi akan waninsa yanzu sarkin fulani an jarbe ka da ciwon kafa to sai ka ga wani gurgu ne ba shi da kafa ko sai ka ga ni ciwo ne mm. da Allah ya ga dama ya bani kafar fa ya ma bani kafar ina ci da ita mm. ko in ya in ya dauke ta ba mm. to kullun ka duba duk abin da Allah ya sauka maka na masifa in ka duba sai ka ga da ya ga dama da ya dora maka abin da wannan ko an yi gobara a gidanka kicin ya kone ka zo kana kuka kana kuka to da gidan ya kone gaba ɗaya ba idan kuma gidan ya kone da da ƴaƴanka a ciki ba ya kone da iyalanka ai duk kana ganin waɗansu ko ba ka ba in ka ga waɗansu gidansu ya kone da iyalansu sun mutu ka shiga mota ka yi karo kafa ka cakare ka ga mutane da za shiga mota su su karo gaba ɗaya su tafi to sai ka ga komai ka duba ka rasa ɗaya Allah ya bar maka tara da goma ne ba mm. suka tafi to kana yi kana kullum ka duba Allah ya jarrabe ka da abu to sai ka duba cewa wannan ibtila'in bai kai bai kai wani sa ba hmm. wanda da ya ga dama da ya dora maka ko mun ne ya zalunce ka hmm. da Allah ya bashi iko zai maka zaluncin da ya wuce wanda ya maka hmm. an gane ko to sai ka duba wannan fa innahu ma mihnatun illa wa fawqa wa fawqaha ma hiya aqwa amar wallahi babu wata jarrabawa sai akwai wacce ta fita ƙarfi ta fita ɗaci. tana nan Allah ya ɗauki maka ita wacce da ya ga dama da ya yi maka ita fa in lam yakun fawqaha mihnatun fil badn fil badan wal mali falyanzur ila salamati dinihi wa islamihi wa tauhidi idan wato saman babu wata jarrabawa da tafi wannan a cikin jiki ko ko ko kuɗi ya ga cewa ƙarshen iyakacin abin da zai sami shi kenan misali dukiya ce gaba ɗaya tafi ba abin da ya wuce wannan ai kaga ba an je harkar kuɗi ce ko mm. ba abin da ya wuce wannan mm. saboda eh, eh, kuɗin ya tafi mm. ko kuma in ɗa ne ya mutu ran ya riga ya tafi kaga abin da za a maka ya wuce a ɗauke ɗin. Hmm. To ka duba yadda Allah ya kubutar da musuluncinka da tauhidinka. Hmm. Ya jarbe ka a cikin jiki, hmm. ya jarbe ka a cikin dukiya, ko ya jarbe ka a cikin mutunci. To ka duba ka ga cewa dukiya na iyakacin asara baka da asara take sama da wannan. Amma ka duba da ya da kai kafiri ba. Ko? ya kwace da addininka, ka hmm. saka ko ka ga baka ga baka hangi wacce tafi wannan masifar yawa ba hmm. ko girma a cikin dukiya ko jiki ka duba kubutar musuluncin gartafi ɗinka hmm. wa anna kulla musibatin juna, juna musibati dini jala kuma dukkanin musiba wacce take ba musibar addini ba wannan mai sauki ce wa anna hafil haqiqati ni'ma kuma cin haqiqa wannan ni'ma ce wal musibatu hakikiya musibatu ji musiba ta gaske cikin musiba a cikin addini sai na Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana cewa duk sanda wani wata musiba ta fada kaina abu guda uku nake duba ce na farko sai na gode wa Allah da ya sayar da ita inda ya tsayar da ita mm. ba ta wuce nan ba mm. shi ne na farko na biyu sai na gode wa Allah don na san wannan musibar ko dai wani zubi na Allah kan kare mu mm. ko wani lada zai bani ko ta da kuka ce ta biyo baya na uku na gode wa Allah da wannan musibar ta a cikin duniya ta ba cikin lahira ta ba a cikin addini to wannan su ne mashayin na ni'ima idan an zalunce ka in ka duba wannan sai ya taimaka maka wajen ɗaukan wannan wato ka kau da kai har maka kyautata wa mutum ka ji ma bai maka komai ba saboda kai kana kai ka san cewa hakikar wannan abin da aka yi maka wanda a zahirinsa ah, mummuna ne mm. hakika ne ne mm. kullun shi ne muke magana a faɗar ubangiji kullan yusibana illa ma kataba Allah lana mm. lana din nan tana da muhimmanci a larabci da abin nan mummuna ne da cewa za su yi lan yusibana illa ma kataba Allah alaina shine mummuna abu amma ka ce lana kyauta ce alkhari ne shi ne yake cewa Allah kullana wala alaina ko ka zama tare da mu ba ka zama against us ba ai duk haka za ka gan shi musiba ce an dunkule ta da wuta da zafi da waye amma ashe ni'ima ce da alkhairi aka kudindine shi to shi mumini in ta same shi ba wuta da ke kallo ba karɓa yake na rungumar abin da Allah alkhairin da Allah ya aiko masa ta cikin wannan musiba to wanda kuwa Allah bai nufa da rabo ba sai ta kallon wannan abin da aka bai aka lullube shi da shi wanda a zahirinsa mummuna ne shine rashin yadda da kaddarar Allah shine fushi shine kiyayya shine ramuwa shine raki shine tsoro shine gazawa mene wa Allah yaya Allah yi mun kaza gaba ɗaya alkhairin sai ya kwata. amma mumini lan yusibana illa ma kataba Allah lana duk abin da ya same mu alkhairin da Allah ya rubuta mana hmm. shi ke zuwa wajen mu to wa minha haka kuma dai a cikin kallon ni'imar nan ah, ya ci tawfiyatu ajriha wa thawabiha yawmal yawmal faqri wal faqa shine mutum ya duba ranar da zai karɓi ladan wannan zaluncin da aka yi masa ranar da ake bukata tsananin bukata ranar lahira hmm. an ce ranar mun faɗa ranar ba zinari ba azaba a lokacin lada ko ya yake ko mithqala dharratin ne neman sa ake saboda kai ma zunubin da ka aikata ko mai da dharratin hmm. ganin sa kake wa mai ya'mal da dharratin khairan yara wa mai ya'mal da dharratin sharran yara yadda kake ganin zunubin ka da dharratin neman lada kake ko yaya da dharratin a rannan zaka tuno hmm. a rannan za ka tuno wani mutum ya zalunce ka hmm. kuma a tuno maka a ɗauko ran da kake tsananin bukatar lada ya shiga da kai aljanna mm. sai kaga ana kawo maka ladan wani ana ɗora maka a kan naka mm. bayan ladan da aka baka na haƙuri mm. da kai wanda shi ma lada ne na dauriya da haƙuri da kai a baka kuma ladan zaluncin da aka yi maka ladan sa ɗebo a baka to don ka tuna wasu ga ainihin imaci. Wafi ba da a cikin wasu cikin athar innahu yatamanna unasun yawmal qiyamati anna juludahum kanat tuqrad bil maqarid bima yarawna min thawabi ahli bala wato a ranar lahira mutane wasu za su dinga fata sun ga cewa na dama ina ma fatar jikinsu a duniya an samu almakashi ana yanyanka su da almakashi don azaba torture ina ma an yi musu wannan saboda abin da za su gani na ladan da ake bawa wayanda aka jarraba da zalunci a duniya sai ka yi fatan ina ma an zalunce ni zaluncin da ya ninninka wannan saboda abin da ka samu kake gani na ladan wanda aka aka zalunta ito hada wa innal abda la yashtaddu farko Yawan qiyamati bima lahu qibala nasi min al-huquqi fil mali wan nafsi ce wannan bawa farin cikinsa zai tsananta ranar da abin da yake da shi ya tara a wajen mutane na haƙoƙi na dukiyarsa da ransa da mutuncinsa da suka taɓa. Wannan ya zage ka, wannan ya yi maka sharri, wannan ya bata maka suna a social media. Hmm. Kana zaune a ta kiransu. Hmm. ga ladan wannan a dora maka ga ladan wannan a dora maka ga ladan kai cafa da cikin kana dariya hmm. ka zama billionaire hmm. ana tara maka ladan su kuma suna siya cewa ko Ka ga mutumin da wannan ayi na suratul zukhruf la yashar qawmun min qawmin asa an aka karanta su gaba daya hmm. da da da giba da isgilanci da da bincike duk wani abu da Allah ya hana wanda muke yanzu shine akan social media a ɗauki labarin wannan a mm. bayar a ko asirin wannan a mm. fitar mm. a jekar duk waɗannan abu na son ka wannan a kansa sai a ta shari'ar lara kuma ana social media na lada ma kowa yake dan da kaga bai wuce ka gaya ka ba yanzu ko kana zaune kan waya za ka gaya wa duniya mutum dubun nan da ka faɗawa wannan su kana da zunubi ka maimaita wannan kasafin sau dubu button ɗaya ka danna kana har cewa ake ai wallahi na samu like hmm. dubu ashirin <laughs> an gane to wannan like dubu ashirin nan da ka samu na kasafin da kai ladanka ne yake tafiya ko zunubin mutumin nan za a dinga kwasowa har sai um, masu kuma forward da ba su hmm. da basu waye duk kuna ciki masu share da masu share wanda kun je da facebook <laughs> to saboda haka ya ce wal aƙidu ya ajju haza jukhran da yau al faqr wal faga mai hankali sai ya lissafin wannan wato ba ƙaramar ajiya ba ce ta arziki mai yawa ga ranar talauci da bukata ranar da ake bukata ranar za a dinga fito maka da ladanka wannan ya ce ya kai ka instagram wannan ya kai ka facebook wannan ya kai ka kaza wannan ya yi sharing wannan ya yi liking wannan ya yi forwarding duk sai ta zuwa sai ta kama ka lada saboda abubuwan da muke gani su ana bakin ciki akai in aka yi musu wannan kallon sai ya taimaka maka mm. wajen rashin rama ba zai dauke bakin cikin ba mm. amma wannan yana taimaka maka wajen sanin yadda za ka mu'amala sai ka ce in ka ce ka bari da ka bari ko ka bari Allah ka san abin da ya saka bari ya ce wallahi yuqtiluhu bil intiqami alladhi la yashti alaiha shay'a ya ce baya kada mu cike bace wannan ladan da ramuwar da ba za ta da eh, yushti alaihi shay'an da ba za ta kama su komai ba ka je ka rama shi kenan lahira ko babu ka riga ka rama <laughs> ka riga ka rama an yi maka ka rama mutum ya zage ka ka je ka zage shi ya bada maka suna social media ka je ka bata masa sura kun yi one one ko ba haka ba amma idan ya bata maka baka rama ba kai masa one zero so lahira sai ya biya ba shi ya maka ba kai kai masa mashadul ashir mashadi na goma mashhadul uswa shine mashhadin koyi huwa mashhadun latifun sharifun jiddan wanda mashhadi ne wato mai rinsi wato mai ɗaukaka, wato sai an yi tani su sai ake gane shi fa inal aqilan labib yarba an yakuna lahu uswatun bi rasulillahi wa anbiya'ihi wa awliyaihi wa khassatihi min khalqihi shi mai hankali ya yadda ya zama ya yi koyi ya bi tafarkin rasulullahi manzannin Allah da annabawansa da waliyansa da ke batacin bayinsa fa innahum ashaddul khalqi jihanan bin nas so da wa'annan sun fi kowa tsananin jarrabtuwa da mutane ba mutanen da Allah ya jarraba da mutane irin manzanni haka manzo Allah ya ce mafi tsananin ibtila'i jarraba a duniya annabawa sannan wanda suke bi su da suke gwargwadon kusancinka da Allah hmm. gwargwadon musibar da Allah yake jefa maka ta mutane a kashe su a zage su a yi musu kazafi a ɓata musu suna a cutar da 'ya'yansu a kwace dukiyarsu a kore su daga gidajensu to in aka yi maka in ka tsaya ka duba ka ce kafin ai maka an yi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wa wani an yi wa wani an yi wa wani kuma Qur'ani ya kama misalin nan iri iri da wanda aka ce masa mahaukaci da wanda aka yi masa shari'a aka ce ya nemi karuwa da wanda aka zo aka ce eh, da wanda aka jefe aka jefe kamar zai da aka jefe shi jini sai da cika ya cika masa takalminsa mm. a ta'if da wanda aka kashe iyalansa ga su nan iri iri iri iri iri iri iri to ka yadda ka shiga wannan hanyar ka yadda a yi maka abin da aka saboda da a ce ƙasƙanci ne a wajen Allah a zalunce ka da Allah bai bari an zalunci annabawansa ba hmm. kuma da ba sai bari ba amma ba kuma fa duk abin da aka gaya maka aka yi maka sai wancan mako mai magana sai da Aisha radiyallahu anha me ba ce mata hmm. manzan Allah ne fa da matarsa hmm. kuma yar sahabbinsa ji hmm. abin da aka gaya mata to kai wane ne kai wane ne kai da ba za a gaya maka ba to in kana duba wa'annan sai ka ga ai kana cikin sahun waɗansu bayan Allah ke kuma ka yadda a yi maka abin da aka yi musu. Fa a ashadu harkin jinahan bin nas wa adan nasu ilaihim asra'u min sai da fil Cutar mutane ga waɗannan bayan Allah ta fi saurin akuwa kan wato korowar ruwa gangarowar sa gangararsa. Nan da nan ana cewa mutum waliyin Allah ne ko annabin Allah ne ko manzan Allah ne nan da nan za ka ga cuta nan da nan an dinga cutar da su wa yakfi tadabbur qisas al-anbiya alaihim salam ma'a umamihim ya ishe ka kai tadabburi akan labarin kissoshin annabawa alaihim salam da al'umma da al'umma su wa shan nabiyina da sha'anin manzon sallallahu alaihi wa sallam wa adha a'da'ihi lahu da cutar wadda mukiyansa suka yi masa bi malam yu'dha bihi man qablahu da abin da ba a cutar da wanda yake gabaninsa ba yake gabansa ba walka ba qala lahu waraka bin nawfal waraka dan nawfal ya ce ya ce da shi la tukazzabanna wala tukhrajanna wala tu'zayanna haka haka waraka ce tun kafin ya fara fada ran da ya fara gan malaika jibril da ya zo waraka bin nawfal ce bin nawfal ce da shi za a karyata ka a ce maka makareci za a fitar da kai daga garinku kuma za a cutar da kai wa qala lahu ma jaa ahadun bi mithli ma ji'ta bihi illa udiya ba wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi na kira zuwa hal sai an sai an kiyayya da shi wa hadha mustamirrun fi warathatihi kama kana fi mawruthihim sallallahu alaihi wasallam to wannan kuwa haka ya zai ci gaba a cikin magadansa da kuma wanda suka gadar sallallahu alaihi wasallam wato su ne malamai duk wanda ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai abin da ya same su ya same shi sai dai ba zai kai irin nasu ba amma gwargwadon kusancinka da Allah gwargwadon ibtila'in da zai maka gwargwadon jarrabawa da zai maka gwargwadon musibar da za ka shiga sai ka ga mutum ya shiga wata masifa ka ce ai inda ni ne ai da yanzu na halaka to wannan haka ne afala yarda al-abd an yakuna lahu uswatun bi khiyari khalqillah wa khawas ibadihi al-amthal fal amthal shin yanzu bawa bai ya yarda ba ya zama mabiyi yana koyi da mafi wato fifikon halittar Allah da zababbinsa kuma girma-girma wato manzanni a cikin annaba ma ulul azmi tukunna ko a cikin ulul azmi san Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko ko wa ah, ah, ah, wa wa hana ila min bin khadna minka wa min من wa ibrahim wa musa wa isa wa mai nan su biyar nan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine farko to sannan kuma bayan sauran annabawa sannan waliyan Allah haka haka haka yace baka baka so kai maka shiga wannan sa'un ba wa man ahabba ma'rifata dhalika falyaqif ala mihalil ulama wanda ke son ya san wannan ya tsaya akan jarraba wadda Allah aka wa malamai wa adal juhali lahum da cutar wadda jahilai suka yi musu wa qad sannafa fi dhalika ibn zabr ibn zabr kitaban samahu ulama ibn zawri ya rubuta littafi ma a cikin wannan guda sunansa mihanul ulama wannan su ne mashhadi guda goma da faɗa akwai mashhadi na goma sha ɗaya wanda zai magana a kai shine mashhadin tauhid wanda da shi ya kammala mashhadai da mutum ya kamata ya duba ababen dubawa idan an zalunce shi wannan mako mai zuwa insha za mu karasa na goma sha ɗaya sannan mu shiga mu karasa wannan darajoji na alkhuluk insha Allah mu kammala wannan babin a mako mai zuwa za mu tsaya nan saboda lokaci yayi kuma muna so yi addu'a Allah ya gafarta wa wa'annan yan uwa wa'anda muka rasa Allah ya sa su shahada Allah ya gafarta wa malam Ahmad Joda ya gafarta mu gabacin mu gabaki daya ya samu kuma cika da imani ai kulhu Allah ka fa'u ja Allah ya ce mai Allah ya ce mai kika sauran addu'o'i ga kasanmu da shugabanninmu da neman lafiya da zaman lafiya da kiyayewa da dukkanin adomi na alkhairi mu tara a cikin niyyar karanta suratul fatiha bismillahir rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط المستقیم سرادی سرادر تین چالیت ویریل منگوایا